Allah jibi ka sasasa mai sasasan tunani. A dai jibi ka. Kake ce min dan Daudu, na ga Daudu riga ce ko yanzu na fito da budurwa za ta aurar, kai ku jibi ka a kan nan ne ba zai aure ka. Budurwa za ta aure ka. Sai yau kasancewa kai gardi ne dama. Oho, shafa ka ji. Ke, kina ji. Na ruwa ne. Ta shiga ɗaki. Dan ba za a wannan tijara a gaban ki ba ta ka taɓa mata hannu. Wallahi kana taɓa mata na doke yau ba haɗe je ki. Mata! katon banza katon hofi bunsuru kula kai ya sha baki ce mace ce a Allah Allah ai kai da kama ka kana wannan abun wa ka kama ina uwar me sha sha sha ni ne sha sha kai ne sha sha sha kai ne sha sha sha menene me za kai Sound. Sound speeding. Aci malam. Ka daɗe kana yi ne ruhanai. Na ji daɗi shi ne gari ba na saba ba. Sai da ku muke rayuwa kuma sai da mu. Dama abin da yake faruwa wannan ce. Ah! Me ya tsakwatar da mu a nan in ba mu san abin da yake tafi da ku ba domin mu ba ku labari me za mu tsuguna nan gobe? kafin ku zo mu san labarin ke ba ke bace ta sadiya ai biki sa'a sunan ba ai mai sunan ke kuma tsinaniya neman ɗaukaka kike kaɗan-kaɗan haka ne? haka ne a shirye nake dukkan abin da ka faɗa na aikata shi cikin gaggawa Naki samu da yake naki samu naki samu amma muna da mun Assalamu alaikum maza da mata yara da manya masoyana na faɗin duniya sunana Awal Ishaq wanda kuka fi sani da yawo da ɗan kulma na shirin fim din na kwana 90 ina so in amfani da wannan dama in sanar muku kuma muku albishir da cewa akwai wani fim yana nan ƙayatacce wanda ni na fito a ciki kuma ni na ji yaƙin nan da ne shi ma mai suna daga tiktok to yana nan zai fito muku ranar sallah kar ku manta ranar sallah insha Allah da shi za ku shi bishashin sallah da shi za ta fashe da shi za ku yi hidimar sallah daga tiktok a youtube channel din mai suna dz sai a shiga channel din mai mai suna dz a yi subscribing a danna kararrawa don ci gaba da ganin sabon shirye-shiryen DZ kar ku manta DZ din mai suna DZ na gode kar ku manta fim din yana tafa da faɗakarwa da kuma nishaɗantarwa da abubuwa iri-iri daban-daban kai ba zan ce muku kuma ba tukuna sai kun kalla amma duk wanda ya bari bai kalli wani shiri ba aka ba shi labari an yi ba shi wallahi ni ko ba zan so masoya na fasa kallon shiri ba ko dan ni na gode masa